Bismillahi Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci mai albarka. Tare da fatan kuna cikin aminci da ƙoshin lafiya amin summa amin. Bayan haka ‘yan uwa, ga ƙorafin da muka samu dangane da sabon labarinmu da muka fara kawo muku mai suna Yarima Saraki ci gaban rumfar bayi. ga waɗanda ba su samu damar sauraron rumfar bayi ba. Mun karanta shi watannin baya da suka wuce a wannan dandalin namu na duniyar Hausa Nobles. Sai ku duba shi a cikin wannan channel ɗin domin ku saurare shi daga na ɗaya ne zuwa na goma sha uku. Sannan kuma ga waɗanda suke cewa ba su gane sunayen jaruman cikin littafin ba. To su dai sababbin sunayen da kuka ji 'ya'ya ne wanda jaruman rumfar bayi suka haifa. Idan kuka koma littafin mu rumfar bayi kashi na goma sha uku wanda shi ne ƙarshensa, za ku ji yadda aka haifi yaran, yanzu kuma suka samu suka girma suke ci gaba da rayuwarsu a cikin wannan labari mai suna Yarima Saraki. Mun gode sosai da sosai da kulawarku a gare mu. Da fatan za mu shiga cikin watan azumi lafiya mu fita lafiya. Sannan kuma muna fatan Allah ya yaye mana wannan annoba da ta addabi duniya. Da fatan Allah ya sa mu fi ƙarfinta. Allah kuma ya ci gaba da ɗaukaka musulunci da musulmai a duk inda suke a faɗin duniya. Ina godiya sosai da sosai da addu'o'i da kuma fatan alkhairi da kuke min a kodayaushe. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da ni a cikin littafin Yarima Saraki da sauran labaran ma da muke kawo muku gaba ɗaya. Ni ne naku kamar kullum Abba Ifex nake ce muku bisalam da fatan za a yi sawar lafiya. Amin summa amin.